Shugaban Ghana Nana Ado Dankwa a akufo ado ya sanar da bude iyakokin kasar bayan an kwashi shekara biyu da rufe ta. Shugaban na jawabin ne yayin da yake bayyana matakan da gwamnatinsa na jam'iyyar NPP ta ɗauka na ɗakile yaduwar cutar COVID-19 karo na 28 ya ce daga ranar Litinin 28 ga watan Maris ɗin shekarar 2022 iyakokin kasa da na teku duk an buɗe su. As from tomorrow, Monday, the 28th March, all land and sea borders will be open. Matafiya da an kai wa allurar rigakafin korona na farko da na biyu za su iya tsallake iyakar ƙasa da na teku ba tare da an yi musu gwaji ba. Ko shin wani tasiri bude iyakokin ƙasar zai yi wa tattalin arzikin ƙasar biyo bayan an kwashi wa'adin shekara biyu da rufe ta? Na tuntubi mai sharhi bisa harkar tattalin arzikin ƙasa Sarki Imran Hashiru Dikeni ga dai bayanin da ya yi mini. Bude iyakoki na Ghana za mu matukar ci amfanin shi. Na farko zai inganta kasuwancin Ghana duka baki daya idan ya inganta kasuwancin gana akwai abin da malumin tattalin arziki ke ce ma spill over effect wato amfanin da kowa zai ci cikin sakamakon bude wanga wato iyakoki baki daya adadin matalautan gana sun yawa sosai saboda rashin wanga kasuwanci da muke maganan shiga akan haka da idan an bude mutane za su ci amfani shi a haka zalika world trade organization hadaddiyan kungiyar kasuwancin duniya duka baki dai tana nuna cewa idan ka duba ciniki da ke tsakanin ghana da kuma togo da kuma da ivory coast da su kasashe da ke kewaye da mu duka baki daya wato cinikin da ke tsakanin mu yana matukar taimaka muna hatta ma kasar togo kusan mafi yawan kaya da ke shigowar togo karshe kaya kayan nan na karewa ne nan Eh, Ghana. Tuni dai 'yan kasuwa da matafiya a Ghana suka yi farin ciki matuka sakamakon sake bude iyakokin kasar da an ka kwashe shekara biyu suna rufin. Ni direba na babban mota. Bude bodan na aka yi ne mai kyau ne da yake lokacin nan bodan ke kulle gaskiya bari lamari bai tafiya da kyau. Da yake yawanci da muke na mu da bodan shi da kaya ya shigo kaya ya fita ce da to da aka kulle bodan fa ya bari lamari dai ya bari. Kasan mu riga muna nan mun ga yadda lamari yake. Mu da muke aiki babban mota aiki sai ya zama wani abu da yi siya ci To kaya kaya kuma da da ake san shi da sauki yanzu muna ga ya hau da motocin mu yawanci muna ana fake ne ba samun lodi amma yanzu tun an bude mun ci alhamdulillah Oh, na yi na yi munna sosai wallahi na yi munna sosai don kulle badan nan kaman ya taba mu sosai shekara dai kaman biyu kenan wallahi budewa dai ya min mun na yi munna ne munna ya min dadi sosai wallahi ina kuma farin ciki don saboda za a getare mu anyan da ake bi da mun nan wallahi cikin tsoro muke bi amma ya za a yi dole kuma mu bi so shi bude badan dai wallahi ya muna dadi sosai ina kawo man shafawa ina kawo takalmuna ina kawo riguna chel da ankaba dukan na kawowa kayan azurfa ne da abin wuya na zuwa Kano kawo sai dai shugaban kasar ya kuma sanar da dage dokar saka takunkumin rufe fuska tare da zuba miliyan 25 na dalolin Amurka domin gina makarantar samar da rigakafi a ranar 21 ga watan Maris din shekarar 2020 ne shugaba na Ado Danko Akufo-Addo ya sanar da rufe iyakokin a yunkurin da gwamnatinsa ke yi na neman dakile yaduwar cutar COVID-19 Hamza Adam sashen Hausa na muryar Amurka Kumasi Ghana